أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم Shin waɗanda a cikin zukatansu akwai shakka daga cikin munafukai suna tsammanin Allah ba zai bayyana mugun nufinsu ya bankaɗo asirinsu ba, wallahi sai ya tona musu asiri ta hanyar jarrabawa da masifu, domin mai imani na gaskiya ya bambanta da maƙaryaci. kuma mumini ya bayyana munafuki kuma ya tozarta